الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا matsararmu da matsallanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa da ku a waɗannan shirye-shirye masu albarka a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani wanda shi ne majalisi na 21 a wannan rana ta asabar ashirin da hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da tara ga watan jun na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas har yanzu dai muna nan muna cikin suratul bakara inda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mana bayani game da halayyar yahudawa wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana a cikin alkur'ani waɗannan halayen nasu kuma suna nan zai wuyar gaske a ce waɗannan halayen su zamanto cewa sun canza Allah subhanahu wataala yana cewa walan tarda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من لك من الله من ولي ولا Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wani abu wanda yake mai mahimmancin gaske kuma abu ne wanda zai tabbata har zuwa ƙarshen zamani Allah yake cewa walan tarba an kal yahudu walan nasara nasara da kuma yahudawa ba za su taɓa yadda da kai ba hatta tattabi a millatahum har sai fa idan ka ba addinin su in dai ba addinin su ka ba to babu yadda za a yi zamanto cewa sun ba abin da kake tunani kamar yadda suke cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku bi kowa sai wanda ya ba addinin saboda haka su yahudu da nasara duk mutumin da kaga ya samu kusanci da su yana tare da su koyaushe to ka tabbatar da cewa yana bin abin da suke so ne wasu lau takfuruna kama kafaru tawa sawa'a duk kafurai ma haka suke kafirai sun so ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce tawa sawa'a sai ya zamanto cewa kun zama daidai da su sai ya zamanto cewa kuma kafirai ne wannan shine ma'anar abinda Allah subhanahu ya ce ba mu labari kamar yadda Allah ya ce cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa kafirai la a'budu ma ta'budun ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba sannan kuma wala antum aabiduna ma a'budu kuma ba za ku bautawa abin da nake bautawa ba a ƙarshen surar Allah ya ce lakum dinikum waliya din lakum dinukum waliya addinin ku rike shi ni ma ku banni da addini na saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala haka ya riga ya kaddara dan haka yana daga cikin kurakurai da mutane da yawa suke aikatawa shine kaza mutum yayi ta iya sa ya ga cewa sai yayi daidai da ya yahudawa da kuma arna a wasu abubuwa ka mutum dan musulmi amma kaga ya ɗaura kwankwaso irin na arna ka gan shi ya yi shiga irin ta arna ka gan shi yana ta kokari har turanci ma sai ya yi irin na arna ya yi nomal turanci ma ya ƙi dole sai ya kwaikwaye su lallai yana da kyau mutum ya ke zama cewa ya nisanci cikin waɗannan abubuwan babu laifi mutum ya koyi yaren turanci amma idan ya zama to cewa yana ƙoƙarin kamanceceniya da arna a fitarsa da maganarsa wannan yana daga cikin haɗari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tashabba bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake yin kamanceceniya da arana to yana cikin su duk wanda yake kamanceceniya da mutane to yana cikin su Allah sarki a suratul ma'ida yana cewa ya ayyuhan ladina amanu la al yahuda wan nasara awliya ya ku wadanda kuka yi imani kada ku riƙe yahudi da nasara su zama awliya masoya kada ku rike su a matsayin masoya Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya rike su a matsayin masoya daga cikin ku to tabbas shi yana daga cikin su dan haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna mana cewa lallai yana da kyau mu kiyaye irin abubuwa na kamanceceniya da yahudu da kuma nasara Allah yake cewa kul inna hudallahi huwal huda kace musu ai cikakkiyar shari'a ita ce shari'ar Allah subhanahu wataala shari'ar Allah ita ce shari'a kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. fiyayyar shari'a ita ce shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wala in ittabata ahwa'ahu in dai ka bi son zuciyarsu ya kai muhammad ba da ja aka min al'il bayan abin da ya zo maka na ilimi na cewa su batattu ne sannan kuma alkur'ani ita ce hanya ta ɗoɗar malaka min Allah min wani wala nasir ba za ka samu wani majibanci ba ba za ka samu wani mataimaki ba koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ne ba don komai ba illa saboda waɗanda suke mabiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam su yi ƙoƙari wajen biyayya da irin wannan abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da shi in zai yi wa arabe wasu kofofin mana a su wasu kofofin saboda mu samu nika a ɗan rarrace ko guda biyu a bai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba su an labi na ake na umar cita ba? an labi na ake na umar cita ba ya nuna mu haƙƙa ومن Ataynahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi daga cikin Yahudu da Nasara kamar irin su Abdullahi bin Salam da wasu daga cikin waɗanda muka ba wa littafi kuma suke aikin da littafin Allah yake yatlunahu haqqa tilawati hu haqqa tilawati malamai sun yi saɓani game da menene ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya tulu haƙƙa tilawa akwai waɗanda suka ce suna karanta shi yadda ya kamata abin da ake nufi da suna karanta shi yadda ya kamata shine ma'ana idan suka zo daidai ayar da aka ambaci aljanna za su ruɗi Allah aljanna idan suka zo daidai ayar da aka ambaci wuta za su nemi tsari da wuta wajen Allah subhanahu wa ta'ala abul aliya ɗaya daga cikin malaman tafsiri yana cewa ma'anar na yaslunahu haqqa tilawatihi shine suna halatta halal ɗinsa suna kuma haramta abin da ya zo na haram akwai malaman da suka fassara yaslunahu haqqa tilawatihi da cewa hu haqqa tiba'i mana suna biyayya ga shi wannan littafin yadda ya kamata saboda haka duk mutumin da ya rike wannan littafin yadda ya kamata to zai zama to ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan haka akwai ayoyi da yawa waɗanda suke karfafa wannan ayat daga cikin Allah madaukake sarki yana ta qul ya ahlal kitabi lakum ala shay'in hatta tuqimu at wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum annabi Allah mana hujje sarki yana cewa ya ku waɗanda aka ba wa littafi ba kwa kan komai har sai kun tsayar da a taura yadda ya kamata saboda haka inda dai ba tsayar da a taura yadda ya kamata ba to zai zamanto cewa ba ta kan komai na shirya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan abin nan din yana nuna cewa duk mutanen da aka ba wa littafi suka rike littafin da kyau to za ka samu suna imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma'ana ula'ika yu'minuna bi su waɗannan sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka fassara cewa sun yi imani da alkur'ani duk abin da ka fassara ya yi allah maɗaukacin sarki ya ce wa manyan kurbi duk wanda ya kafin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kafirce da alkur'ani fa ika humul kafirun waɗannan su ne waɗanda ya zamanto cewa sun yi asara kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa cikakkun ahalin kitabi suna yin imani da abin da aka saukar daga Allah subhanahu wa ta'ala na dukkan littattafai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul qasas alladina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun waɗanda muka ba wa littafi kafin alqur'ani suna yin imani da shi wa idza yutla alaihim idan aka karanta musu shi alqur'ani qalu amanna bi sai mun imani da shi innahu alhaqqu min rabbina tabbas shi alqur'ani gaskiya ne daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin ainihin tinimatin kafin shi dama mun ni ƙauya Allah subhanahu wa ce duk wanda ya imani da littafinsa na farko kamar attawa ko injila kuma ya zo imani da alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ula'ika yi utauna ajrahum marratayn waɗannan za a ba su lada ninki biyu mana imanin da suka yi da littafin su da kuma imanin da suka yi da alƙur'ani mai girma da haka wannan yake nuna mana cewa hatta waɗanda suke yahudawa ne inda sun riƙi littafinsu kawai to suna cikin azaba don haka dole sai sun yi imani da littafin allah subhanahu wa ta'ala saboda littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya goge duk wata shari'a wacce ta zo kafin shi kuma shi ne littafi wanda yake shikamaki babu wani littafi bayan shi Allah yake cewa ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin bayan Allah subhanahu ta'ala ya yi bayani cewa duk waɗanda ya ba su littafi kuma suka bi littafin nan da kyau to sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda kuma ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun yi asara sai yake ƙara tuna wa banu isra'ila yace ya ku banu isra'il waye ma isra'il na me yasa Allah subhanahu ta'ala yake ce musu banu isra'il saboda saboda saboda ya dinga tuna musu cewa waɗannan abubuwan da suke yi marasa kyau ba su dace da halin babansu ba duk yanzu lokacin da aka ce maka ya kai ɗan mutum mana gani kaga za ka ji kunyar ka aikata wani abu mara kyau kaga shi isra'il yaƙub ke na wanda shi ya haifi annabi yusuf mutumin kirki ne duk banu isra'ila da shi suka mutu duk kuma annabawan da Allah subhanahu ta'ala ya aiko tun daga shi gaba ɗaya daga zuriyar su suka fito in ban da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine ya fito kawai daga zuriyar annabi Isma'il amma duk wasu annabawa da Allah ya aiko bayan annabi ya fito gaba ɗayan su daga cikin tsatsan su suka fito ta annabi Yahaya ta annabi Zakariya duk ƴaƴansu ne duka da kuma na ƙarshen su annabi Isa saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake yawan tuna musu da irin waɗannan halaye na mahaifinsu masu kyau wanda shi ba a san shi da wata halayya mara kyau ba Allah yake cewa uskuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da na yi muku wanda daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu shine da Allah madaukakin sarki ya tseratar da su daga fir'auna wanda fir'aunan nan yana ɗanɗana musu azaba duk lokacin da aka haifi namiji daga cikinsu zai sa a yanka shi idan kuma mace ce sai ya batta yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim menene ma'ana wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wa zai fassara mana a wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim me ma'ana shi a cikin wannan akwai akwai me akwai ni'ima shine ma'ana bala'un ana kalmar bala ana amfani da ita a ni'ima ana amfani da ita a musiba amma anan gurin ni'ima shine daidai saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa anni kuma alal alami kuma na fifita ku akan talikai ko dai ya zamanto ana nufin talikai gaba ɗaya ta fuskar cewa babu mutanen da aka aiko musu manzanni kamar banu isra'ila duk waɗanda Allah ya halitta ba waɗanda suke da yawan manzanni kamar banu isra'ila su akan iya samun manzanni wajen uku ma a lokaci guda kaga annabi musa da annabi harun da yusha duk tare kaga zakariya shine ya haifi dukkan su kuma annabawa ne annabi yaqub shine ya haifuwa shine ya haifuwa annabi yusuf duk kuma annabawa ne saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da yasa za a iya fassara ayar da cewa Allah ya fifita su akan dukkan talakai ta fuskar ba wata al'umma da ta fi yawan annabawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya ma'ana banu isra'ila annabawa ne suke shugabanta. su saboda haka su ba su da shugabanni da halifofi irin yadda aka samu bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam su annabi yana mutuwa sai a aiko wani annabi sai ya ci gaba ko kuma ya zama wa anni kum alal alalami ya zama ma'anar ma'anarsa shine na fifita ku akan talakan da suke zamanin mana a zamanin su akwai wasu mutanen wanda ba su ba to Allah subhanahu wataala ya fifita su akan waɗannan talakan wata koyawa mai واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما كجدوا روانيني abin da ya sa ake kiran alkiyama da yini shine ne me dalili me sa ake kiran ta yini na saboda bayan ta ba da ni mana bayan ta ba da ni kisa Allah yake cewa yau akhir bayan ta ba da ni saboda haka ita ita alkiyama ba ta da dare babu dare a alkiyama saboda haka kawai yini ne kisa ka ce yau akhir يوم القيامة يوم التبابل يوم تبلى السرائر wannan shi ne dalili saboda babu dare ta haka ku ji tsoron wani yini wanda la ta jizdi nafsun an nafsin shai'a mana babu wani rai wanda zai iya amfana wa wani rai wani abu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul a'ma yawma yafirru al-mar'u min akhi ranar zaka samu mutum yana guduwa daga dan uwansa wa sahibatihi wa akhi kai amma ta sama da suke kwana a shimfiɗa ɗaya shi ma zai gudu wa sahibatihi wa bani kaga a wata ayar kuma yake cewa wa fasilatihi allati tu'mi dan ya yanke maka hanzari gaba ɗaya sai yake cewa wa man fil ardi jami'an duk mutanen ƙasa ma gaba ɗaya za su fice mu saboda kamar yadda wasu malaman suka faɗa saboda gudun kasu roƙe ka wani abu na lada saboda haka gaba ɗaya za ka guje mu kowa a ranar ta kanta yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi innakum tuhsharuna yawmal qiyamati kufatan uratan ghurlan sai kuma yace ne kufatan me ma'ana kufatan babu takalmi uratan uratan fa na gurland ba na kowa da lokaci kamar ba a taɓa mai tasiya ba to kuma a wata ruwaya ya ce buhuman me manan buhuman na me buhuman buhuman shi ne ba komai a hannunsu mana babu komai a hannunka kafin ƙarshen talauci kenan eh yasa idan ka gane fassarar wannan hadisin sosai a sallallahu alaihi wasallam da ya ta sai karanta waccan aya da take cikin suratul anbiya kama ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara halitta haka za mu dawo da ita ma'ana ne kamar yadda ka faɗo daga cikin mahaifiyarka haka za ka fito ranar alkiyama haka ba komai to kaga irin waɗanda suke cewa ranar alkiyama idan Ba ka shiga aljanna ba ka ci su, ban sa a ina za a samu kwalar ba saboda an ce kowa tsirara zai tashi ban san akwai mai kwala ta riga inda za a samu kwalar da za a ci ba ko kuma irin waɗanda suka ce za su shigo ganin don wasu su saka ta a rigar su shigar da su aljanna to kaga ban sani ba har annabawa tsirara za su tashi har annabawan Allah kowa tsirara ba wani ko gaskiya inda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa farkon wanda za a fara tufatarwa shi ne wa annabi ibrahim kaga shi ma annabi ibrahim tsirara zai tashi wala yuqbalu minha adlu ba za a taba ansar fansa ba mana inda zai ba da duk abin da yake da shi ya fanshi kanshi ba za a ansa ba kamar yadda Allah yake cewa a suratul ma'ida innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum waɗanda suka kafirce inda za su mallaki duk abin da yake cikin ƙasa to in suka baya ba za a halka ba a wani a wata ayan ma ali imran Allah ya ƙara yake za a ban inda abin da suke da shi gaba ɗaya dinare ne to ba za a zamanto cewa an halka ba don haka a ranar alkiyama mutum yana neman abin da ya aikata a duniya saboda haka ya waje ba mutum ya iya bakin kokarinsa wajen ya cewa ya yi abin da zai fushe shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tanfa'u ma shafa'a kuma sannan ceto ba zai amfani ba ceton da yake nufi ba zai amfani ba yana nufin ba za a ceci koyo ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a suratul najm wa kam min malakin fis samawati لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى saboda haka waɗanda ake yi wa ceto ranar alkiyama su ne waɗanda suka samu sharuɗa guda biyu ko kuma guda uku na farko Allah ya ba da ike na biyu shine Allah ya yarda da wanda zai yi ceta sannan kuma Allah ya yarda da wanda za a ceta wannan su ne sharɗa guda uku na ceto kafin haihu kaga kuma Allah bai yarda da kafiri ba ko da haka ba yadda za a yi ceto ya amfani shi kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratu zumar wala yarda li ibadihi al-kufr dan haka ba yadda za a yi ceto ya zamanto ya amfani kafiri ko da wani kuwa yi niyyar yi masa Allah ba zai ba da izini ba wala hum yunsarun kuma ba za su samu wanda zai taimake su ba saboda in dai Allah ya taɓar da kai to babu wanda ya ita ya taimake ka limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahhar waye yake da mulki a ranar nan mulki yana ga wanda yake shi kadai alqaha wanda ya rinjayi kowa ya fi karfin kowa wa ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala yana san annabi Ibrahim saboda annabi Ibrahim yana daga cikin manya-manyan manzanni kuma gaba ɗaya annabawan Allah in dai ka cira annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wani manzo wanda ya yi daraja annabi Ibrahim shi kanshi shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam ana yawan masa wasiya da cewa ya bi annabi Ibrahim ya bi hanyarsa kuma auhayna ilaika an ittabi millata ibrahim hanifa saboda haka an mun yi wahayi zuwa gare ka ka ba hanya annabi ibrahim kaga Allah subhanahu wataala yake cewa wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa wama ja'ala alaykum fid dini millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl shi ne farkon wanda ya fara kira musulmai saboda haka ana yin wahayi zuwa ga annabi ya ba annabi ibrahim saboda inda ibrahima kana umma me ma'ana umma me ma'ana umma na inna ibrahima kana umma na'am mana kudwa ko mana kishu shugabani abun koyi shugabani abun koyi kace umma tana da manoni guda biyar da wanne da wanne yawa ana amfani da kalmar umma a matsayin abun koyi ɗaya ke ana amfani da ita a matsayin lokaci na Allah ya amfani da wannan wadda karaba da umma ma'ana ya tuna bayan wani lokaci ko wadda zakara ba da wakil ko ba da fatara na biyu ka faɗa lokaci na ana amfani da shi a matsayin ana amfani da shi a matsayin jama'a kama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kama yadda yake cewa ya rabbi ummati ummati kaga jama'a ce uku ka faɗa saura biyu na yayi ne to sai ka ƙarasa mana jiya <laughs> ni dai abin da na sani hudu na sani ban san biyar ba kwaya hudu na sani ana amfani da kalmar al'umma kalimatul umma a ƙura'ani ta zo da ma'ana hudu ya faɗo guda biyu ana amfani da ita a matsayin kuduwa, inna ibrahim a kana umma ana amfani da ita a matsayin lokaci wadda ta raba da ummatin ko sannan kuma ana amfani da ita a matsayin jama'a kamar misali nan sallallahu alaihi wasallam ce cewa ya rabbi ummati ummati wanne ne na hudan milla me ma'anar milla da hausa hanya ne misalinta kanan nasu hanya amma akwai wanda ya fi fitowa sosai akwai ayyar da ta fi fitowa fiye da wannan na za ka iya fassara umma da matsayin jama'a kanan nasu ummatan wahida za ka iya fassara shi da cewa su wahida amma akwai wata aya wacce kalmar umma ta zo bi ma'anar tsarika da kuma milla wata aya ce nan kuma al'umma bi ma'ana jama'a ba ba walta kun minkum ummatun walta kun minkum jama'atun shine ma'anar wannan aya inna wajadna aba'ana ala ummatin kaga inna wajadna aba'ana ala ummatin ma'anar ta ne inna wajadna na ala tariqatin na waɗannan su ne ma'anonin al'umma guda hudu waɗanda na sani amma malam ya tuna na biyar ɗin kafin a tashi ya gaya mana saboda haka eh, shi sai dina ibrahim radiyallahu anhu ko kuma allah ya ƙara masa hira da aminci ya kasance abin koyi ne wannan yasa allah yake yawan kawo labarinsa shi da annabi musa shi kuma annabi musa saboda gwagwarmayar da ya sa da kangararrun mutane shi ba wanda ma aka maimaita iskar shi kamar shi Allah yake cewa wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma ka ambata lokacin da Allah subhanahu wataala ya jarraba annabi ibrahim bi kalimatin ya jarrabe shi da wasu kalmomi fa atamma hun sai ya cika malamai sun yi saɓani waɗanne irin kalmomi ne Allah subhanahu wataala ya jarraba annabi ibrahim da su kuma ya cika akwai waɗanda suka ce abubuwan da Allah ya umarce shi da kuma abubuwan da Allah subhanahu wataala ya hana shi akwai malaman da suka ce a'a Allah ya jarrabe shi da ayyuka na cikin al'amaran hajji saboda haka kuma yayi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya umarni wasu kuma suka ce a'a Allah ya umarce shi ne da yanke a rage gashin baki da yin a kuskura baki da kuma shaɓarwa da aswaki da kuma raba gashin kanshi sannan kuma Allah subhanahu wataala ya umarce shi da yanke akaifa ko kuma farce sannan kuma da aske gashin mara da yin kaciya da tsige gashin hammata da kuma wanke ba haya da fitsari idan an yi da ruwa haka wasu suka ce sun yi saɓani da yawa wajen abubuwan da aka jarraba annabi ibrahim da shi a takaice ba wani hadisi ingantacce wanda ya bayyana abinda Allah subhanahu wataala ya jarraba annabi Ibrahim da shi don haka duk waɗanda suka yi ƙoƙari wajen bayanin abinda Allah ya jarrabe shi da su ɗayan abubuwa guda biyu ne ko dai waɗanda suka yi istihadi ko kuma waɗanda suka rawaito da bin isra'iliya saboda haka abin da yake a gare mu shine mai imani kawai Allah maɗaukacin sarki ya jarraba annabi Ibrahim da wasu abubuwa kuma waɗannan abubuwan da ya jarrabe shi da su ya cika su ya yi su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kamar yadda Allah ya ba shi certificate a nan gurin ya ce fa'atan mahun ma'ana ya yi su kamar yadda ake bukata bayan ya yi su shine Allah ya yi masa takayya ya ce inni ja'iluka lin-nas imama inda ka yi abin da muke bukata to za mu sanya ka zama shugaba abin koyi Allah ya sanya shi shugaba abin koyi ya zamanto duk wanda ya zo daga bayan sai ya ambace shi da alkhairi kamar yadda shi ma kansa ya roƙa wa kanshi a cikin suratul shu'ara yana cewa waje alli lisana sidqin fil akhir Allah ka sanya mun ambato mai kyau a cikin waɗanda za su zo daga baya mu Allah ta sanya mana ambato mai kyau ya zama duk wanda zai ambace mu bayan mun bar duniya mun shiga kabari ya zama zai ambace mu da wani alkhairi da muka bari bayan mun mutu saboda haka yake cewa za mu sanya ka zama shugaba a mun koyi ta yadda zai zamanto cewa kowa zai koyi da kai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa surat al-imran ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen shi annabi ibrahim bai zamanto ba yahudi ba shi kuma ba ba ne. bane asali ma ba a yahudanci da nasaranci ba sai daga bayan saboda haka walakin kana hanifan musliman ya kasance mutum ne wanda ya karkace wa duk wasu addinai ya kai zuwa ga addinin da Allah ya so hanifan kamar yadda suke cewa daga hanaf ne idan aka ce hanaf ana nufin karkata kamar yadda ɗaya daga cikin malamai masana da kuma magabata wanda kowa ya san shi inda ya karanta tarihin musulunci akwai wani mutum da ake kira ahmad bin kai to ahmad bin kai aka ce asalin wannan sunan shi tun yana yaro ne wata mai rainan shi take mai rawa tana cewa wallahi laula kun fi rijlihi ma kana fi kun yin misli in ban da yana da yar bautewa a cikin kafasta, to duk gaba daya a cikin mazajen ku ba za a samu irin shi ba saboda haka hana shine karkacewa da haka annabi ibrahim ana kiransa hanif ne saboda ya karkace daga dukkan wani addini ya tabbata akan addinin gaskiya shine addinin da Allah subhanahu ta'ala ya yarda da shi saboda haka annabi ibrahim ya ce wa min zurriyyati mana ya roƙi Allah cewa ya sanya ɗaya daga cikin a cikin zurriyar sama a samu kuduwa mana a cikin zurriyar sama a samu annabawa haka wasu malaman suka fassara kala la yanalu ahdi ibrahim Allah subhanahu ta'ala yake gaya wa annabi ibrahim surriyarsa ba duka su ɗaya ba ne akwai mutanen kirki akwai mutanen banza don haka mutanen banza ba za su taɓa samun annabtar da zan bayar ba ba za su taɓa samun shugabancin da zan bayar ba ba za su taɓa samun a jagorancin da nake bawa mutanen kirki ba ma'ana Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa da annabi Ibrahim cewa a cikin al'ummarsa akwai azzalimai akwai mutanen kirki da haka azzalimai a ciki ba za su samu nasara ba azzalimai a ciki ba za su samu shugabanci ko kuma annabta ba amma duk annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da shida a gurare da yawa to gaba ɗaya su a cikin zuriyarsa ku wadda alna fi yin nubuwata wal muka sanya a cikin zuriyarsa muka sanya annabta saboda haka gaba ɗaya annabawan bani isra'ila dukkan su daga zuriyar wa suka fito daga zuriyar wa waye a cikin yayin annabi ibrahim ya haife su annabi yaqub to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin zuriyar waya ya fito annabi isma'il shi annabi ibrahim 'yan sana biyu to kun ce kuma banu isra'ila daga zuriyar annabi ya fito ka fito to ta ina ke yan suka fito daga zuriyar annabi ibrahim na shi ya waya ya ke shi ita kaga wannan yake nuna maka cewa ita haihuwa kawai albarka ne haihuwa albarka gaba ɗaya ya ji ya haifa kuma ya ji sai da yawon ta casa'in sannan ya haife قالت يا ويلتى أعلد ba a yi ce ta. kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratu hud ko a cikin su'a a cikin suratu hud wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi isa. me ma'anar wannan aya wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat me ma'anar ta lokacin da annabi ibrahim ya kawo musu ɗan maraki su ci bai ji daɗi ba da basu ba suka ga masu ai ga inda aka aike su ma an aike su ne su je su halaka da mutanen annabi wa imra'atuhu qa'imatu fa za'ika me kenan matarsa fa za'ika akwai wata fassara banda wannan wa imra'atuhu qa'imatu fa za'ika na jumla ce hal Na. na'am wa imratun qa'imatun fa bahikat sai dariya na'am ba wata fassarar ta tana tsaye fa bahikat akwai ta fassarar banda wannan ko iya irin hukunci na na وامرأته قائمة فضحكت wasu malaman tafsirin suka ce fabahikat a nan gurin ma'anarsa fahabar mana matarsa tana tsaye fahabar take haila kuma a lugar larabci yana daga cikin ma'anonin abdahik alhai saboda haka fahabar kuma haila ita ce alamomin da suke nuna mace za ta iya haihuwa duk matar da mata haila ba za ta haihu ba wannan ne masirin rinjayen abin da aka samu a halitta da Allah ya yi Sai ɗaya biyu uku hudu a cikin miliyan ɗaya amma dai asali duk matar da ba ta haila ba ta yin saboda haka a wata fassarar wamra a tumuka imatun ikat, mana matarsa tana tsaye ikat. sai ta yi haila fa na bi isha sai muka yi mata bushara da isha wa min wara'i ishaq yaqub muka ce kuma ba ishaq mala a sami yaqub qalat ya wailata sai ta ce kai yanzu zai yi ko haka a Aliyu, ana ajusun wa hada ba al shaika gani na tufa wasu suka ce shekara ta tasa'in da wani abu shi kuma annabi ibrahim ya kai ɗari da wani abu قالوا أتعجبين من أمر الله da za a yi mamakin al'amarin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum innahu hamidun majid ala kulli hal wannan yana nuna muku cewa babban abin da mutum ya kamata ya roƙa ba yawan ƴaƴa ba ya roƙi ƴaƴa na gari annabi sallallahu alaihi wasallam su nawa ne a wajen mahaifinsu na kaɗan ne kaga amma Allah ya sa masa albarka to babban abu shine ka roƙi Allah albarka dan haka shine ma'anar la yanalu ahadin zalimin ma'ana azzalimi ko kuma azzalamai ba za su samu annabta ta ba mana ba zan aiki azzalimi ya zama annabi ba kamar yadda aka fassara a wata fassara saboda haka su annabawa Allah madaukakin sarki yana fitar da su ne daga cikin zaɓaɓɓun mutane kamar yadda Allah yake cewa Allahu yasfati min al-mala'ikati rusulan wa minan nan, Allah shi ne wanda yake zaɓar manzanni daga cikin mutane da yake kuma zaɓar manzanni daga cikin mala'iku saboda haka Allahu a'lamu haifu ya ji alu risalata Allah shi ne ya san inda ya zamanto yana sanya manzancinsa wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suna ganin kamata a saukar da alqur'ani a wani wajen a wajen wasu mutane amma ba a masa ba Allah ya ce awon ya kusumu na rahmatar rabbi su ne suke raba rahamar ubangijin ka mu ne muke raba ma ajiye ta inda muka ga dama wa iz ja'alna al-baita wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amlan wastakhidhu min مقام إبراهيم مصلى وإذ جعلنا البيت وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى نعم وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع وإذ جعلنا ɗaki mana na ka'aba ya zama masabatan linnas mana gurin da mutane suke kai komo zuwa gare shi wa amnan muka sanya su kuma guri mai aminci ta yadda mutum inda zai haɗu da wanda ya kashe babansa a gurin ku ba abin da zai iya yi masa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratu al-ma'ida ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi ko wash-shahra al-harama wal-hadiya wal-qala'i ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات هذا كان saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya zama gurin da zai zamanto ana yin kai komo Allah maɗaukacin sarki wannan ƙudurarsa ce da ya sanya haka wanda kuma ba wanda ya isa ya zamanto cewa ya canza akwai wani sarki wanda aka yi shi a yaman sunan sunansa abrahata hakan ya bakanta masa rai inda ya ga cewa ɗakin ka'aba ɗaki ne da ake zuwa ana kai komo zuwa gare shi saboda haka sai ya zamanto cewa sai ya gina wani gida da ya gina wani guri shi ma wanda ya umarci mutane su dinga kai komo maimakon zuwa ka'aba sai aka samu wani ya je ba haya wani daga cikin mutane don haka daga baya shi ne sai ya ji haushi shi ne ya tashi a giwa da kuma wasu mutane da yawa don su je su rushe wannan ɗakin saboda haka da suka je suka samu abdulmuttalib abdulmuttalib a lokacin da aka je sai yake nuna musu cewa ba wani abu saboda dama akwai wasu raƙumansa kawai ya kwashe su ya ce kawai ba wani abu ya je ga shi shi da ɗaki suka yi ta mamaki suka ce ya za a ga gurin da kake bautawa kake girmamawa amma kuma kana ta raƙuma ya ce eh, waɗannan raƙuman nawa ne shi kuma ɗakin yana da wanda zai kare shi saboda haka ne suka tafi don su rusa wannan ɗakin don kai ya zama mazabatan linna suna zuwa ne Allah ya aiko masu da tsuntsaye suka jajjefe su shine alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asabin fil wai baka ga yadda Allah ya ba ne, da ma'abota giwa alam da kaidahum fi tadlil ashe bai mayar da kai su banza ba wa arsala alaihim tsairan ababil tarmihim bi hijaratin min faj'alahum ka'asfin ma'kul sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da su kamar subhanahu wa ta'ala ya zama da su kamar wani karmani wanda aka cinye shi aka tattake shi saboda haka Allah yake cewa wata fi domin ibrahima Ibrahim musalla kuma ku wajen sallah daga makamu ibrahim menene makamu ibrahim wasu malaman suna cewa makamu ibrahim shine duk da annabi ibrahim ya tsaya a lokacin da ya aikin hajji akwai kuma malaman da suka ce a makamu ibrahim shine gurin da annabi ibrahim ya tsaya a lokacin da yake ginin ka'aba annabi isma'il yana miƙo masa abin gini dutse ko kuma tubali yana gina ka'aba wasu malaman sun ce shi ne abin da ake nufi da makamu ibrahim kuma zai iya yi wa wannan fassarar ta zama ta fi zama daidai saboda hadisin da aka rawaito daga umar ɗan khattab yana cewa na dace da ubangijina a gurare uku yake cewa na taɓa cewa da manzan Allah ina ma da za ka wajen sallah a makamu Ibrahim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wata fi min makamu Ibrahim musalla sannan kuma na ce ya manzan Allah ina ma da za a umarci za ka umarci matanka da su yi mijabi saboda akwai mutanen banza da mutanen kirgi da suke shigowa sai Allah ya saukar da ayar mijaji ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin na uku yake cewa na taba akwai lokacin da na taɓa cewa da mata a nan salam da suka mai laifi na ce Allah ya so zai iya ba shi matan da suka fi ku in ya sake ku sai Allah ya saukar da wannan aya asa rabbuhu in tsallaka kunna an yi zuwa jan kairan nika da haka sai ya zama ma'anan makamu Ibrahim shine wannan gurin wanda yake kusa da Hajarul Aswad ga wanda ya taɓa zuwa aikin hajji ko umara wanda ake komawa bayan shi a yi raka a biyu raka a farko a karanta fatiha da kuliya walkafirun raka a ta biyu a karanta fatiha da wata sura qul a haka Allah yake wa ahidina ila ibrahim wa isma'ila mun yi umarni ga annabi ibrahim da kuma annabi isma'il an tsahira fiye lis-sa'ifina mun umarce su da cewa ku tsarkake ɗakina da saifina ga waɗanda suka zamanto cewa suna yi tsawaki wal'akifina al'akifina an yi saɓani ne ake nufi da al'akifina akwai malaman da suka ce ma'anar al'akifina shine waɗanda suke zuwa daga wasu garuruwan su zauna a cikin masallaci akwai malaman da suka ce a'a ma'anar al'akifina a nan gurin shine mutumin da yake zauma a cikin masallaci ko da ba da wani wajen ya zo ba kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa akwai abin da ibn abi hatim ɗaya daga cikin masu tafsiri ya rawaito inda yake cewa ya ji daga wajen mahaifinsa abu hatim shi kuma ya ji daga wajen musa bin ismail shi kuma ya ji daga wajen hamad bin salama shi kuma ya ji daga wajen sabit yake cewa na taɓa cewa da abdullahi bin ubay bin umar yana cewa na taɓa ce masa zan yi wa sarki magana ya hana waɗanda suke yin bacci a cikin masallaci mai alfarma saboda suna yin tusa a ciki suna kuma yin janaba saboda haka sai yake cewa kada kai haka domin na taɓa jin an tambayi abdullahi bin umar sai yake cewa su ne ma'anar al'akifun waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto ya faɗa a cikin wannan aya don haka ba ruwanka ko me za su yi na bacci da sauransu na hadasi a cikin masallacin ba ruwanka tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a tsarkake masallaci saboda su don haka sai ya zama wa hijina ila ibrahima kuma muka umarci annabi ibrahim da shi da ɗansa annabi isma'il an tsahira baiti ya tsarkake ɗakina litsa'ifina saboda masu yin tsawaki. wal akifina da kuma masu lazimtar masallacin war ruk'i sujud da kuma waɗanda suke yin sallah wai qala ibrahim وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أصفه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ قال إبراهيم كأنبت لوكة دع النبي إبراهيم يتي رب اجعل هذا بلدا آمنا يا الله سبحانه وتعالى كسنيا ونن ونن غري mai alfarma ya zamanto ya ka sanya wannan garin ya zamanto mai aminci warzuq ahlahu ya Allah ka sanya waɗanda za su zauna a cikin wannan garin ka azurta su da ‘ya'yan itatuwa man amana minhum billahi wal yawmil akhir ya Allah ka sanya ‘ya'yan itatuwa ga waɗanda suka yi imani da kai kuma suka yi imani da ranar lahira wannan shine addu'ar da annabi Ibrahim yayi qala wa man kafara fa qalila sai Allah madaukakin sarki ya ce wanda kuma ya kafirce fa umatti'uhu qalila shi ma zan biyar da shi wani abu na daɗi mana zai iya cin 'ya'yan itatuwa thumma adqarruhu ila azabin nar sannan kuma na komar da shi zuwa ga azabar wuta wa bi'sal masir makoma ta munana wasu malaman haka suka fassara cewa qala wa man kafara anan gurin maganar Allah ce akwai waɗanda kuma suka ce a'a maganar Annabi Ibrahim amma dai a zahiri ta fi kama da ta zama maganar Allah subhanahu wa ta'ala musamman sun ma'azuɗar ruhu ila azabin nas sannan na komar da shi zuwa ga azabar wuta kaga ba wanda yake kai mutum zuwa wuta sai Allah subhanahu wa ta'ala annabi Ibrahim bai mallaki wannan ba wa bi'sal masir makoma ta munana wa ya idh yarfa'u وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أقوي ونلوكتي النبي إبراهيم yana tafiya da matarsa Saratu a Misra saboda haka sai wani sarki daga cikin shugabannin Misra sai ya ga matar tashi Saratu sai ya ga ta burge shi saboda haka ya yi ƙoƙarin cewa sai ya ƙwace wannan mata to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kare ta daga sharrinta ta yadda duk lokacin da ya kusance ta sai ya ji kamar shokin saboda haka ya ce a fita da ita shi ɗan aka zo masa da ita saboda haka shi ne shi wannan sarkin ko kuma shugaban shi ne sai ya ɗauki hajara sai ya ba wa annabi ibrahim sai ya bashi ita saboda haka annabi ibrahim da ya zo shi ya mayar da ita sadaka da ya mayar da ita sadaka shi ne har ta haifi annabi ismail da haka annabi ismail ya girma annabi ishaq shi kuma annabi ismail dan baiwa ne saboda haka a wasu ruwayoyin da wasu malaman sira suka faɗa duk da ban ga wannan gutsuran a cikin hadisi ba sai kishi ya kama ita taratu saboda gashi an kawo baiwa kuma har ta haihu ita kuma ba ta haihu ba wanda daga baya annabi ibrahim allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa tsira ya ɗauke na na hajara da ɗan jinjirinta ya tafi da ita ya ajiye su a can makka lokacin kuma guri ne da babu shuka babu komai kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim wanda abdullahi ɗan abbas ya rawaito saboda haka ya basu da ‘yar kalkatarwa ya kuma basu da dabino don haka sai kawai da ya ajiye su kawai bai yi musu magana ba kawai sai ya juya zai tafi sai sai mai magana ta ce ya ibrahim ya za ka ban mu a gurin da ba kowa da gani sai wannan ɗan jariran ya za ka yi ka ban mu ta mata magana har uku bai ce mata komai ba ƙarshe sai take ce mata Allah ne ya umarce ka kai haka sai ce sai ta ce to yi ka kawai Allah ba zai tozarta mu ba bayan daga baya da annabi Ibrahim ya zamanto ya wuce inda kwata-kwata ba ta ganin shi ne sai ya daga hannu ya addu'a wannan addu'a da ta zo a cikin surat Ibrahim inda yake cewa rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram ya Allah na ajiye wani ɓangare na zurriyata a wani waje wanda kwata-kwata ba ma a shi menene dalili rabbana liyuqimus sala ya Allah na yi haka ne dan tsayar sallah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim ya Allah ka jawo wasu mutane su zo wajen su dan su zauna tare saboda haka Allah ka azurta su da 'ya'yan itatuwa don su gode maka annabi Ismail da mahaifiyarsa Hajar haka suka ci gaba da zama a wannan gurin suna zaune ruwa ya kare dabino ya kare saboda haka shikenan kawai yaro sai ya zamanto cewa ya fara lallage saboda shi ma nonon mace in ba abinci ba ne ba ta rasa yadda za ta yi hankalinta ya tashi ga shi ba kowa yadda za ka san imani irin na mutanen da idan ya zo ai ba na jin akwai matar da za ka iya ɗaukar da ji maka ka je ka ajiye ta a dauji ka ce Allah ka gaya mata Allah ne ya ce ka yi kuma A <laughs> aya kararama idan ka jawo musu ba ta yadda da ita yanzu wata idan aka ce Allah ne ya ce banki huma tsabalan kun minan nisa'i masana wasu waru ba sai ta ce ya za a yi ba wata ayar da za a aiki da ita sai wannan to kaga wannan ma aya ƙararra kenan saboda haka a takaice annabi ibrahim da yawa na addu'a da ruwa ya kare sannan kuma komai ya ƙare, saboda haka ce ta hanje hanje ko za ta hanku wani ba abin da ta hanga ta hau dutsen safa ta gangaro ta dawo marwa ta ga komai ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fali zalika yas'an nasu yau wannan tafiyar da ta dinga yi ta hau dutsen safa ta dawo ta hau dutsen marwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan shine dalilin da ya sa mutane ke yin sa'ayi tsakanin safa da marwa a yanzu da aji to karshe dai shine kawai sai ta ga ruwa sai ta ga wani sai ga mala'ika jibrilu ya zo sai ya tona wani waje shine ruwa ya fito shine ta dinga farkon wannan ruwan tana wannan tana sha shine sai mala'ika jibril yake ce mata kakki damu kakki damu da wata matsala wannan yaron da kike gani da shi da mahaifinsa za su gina wani tsaki a daidai nan kusa da inda kika ɗin nan ya gaya mata saboda haka haka annabi isma'il ya girma akwai wata ƙabila sunanta jurgum wani lokaci kawai ya zamanto cewa sun zo wucewa suna ta neman gurin da za su samu guri na tsayawa saboda haka sai suka ga wani waje ga tsuntsucen yana yawo sai suka ce duk da aka yi akwai wani ruwa a ɗaya a nan gurin don haka a ce a duba ana zuwa da ya zamantu aka samu ruwan yaya ya kasance tsakanin maman annabi ismail da waɗannan mutanen ta basu sun zauna ko ba ta basu sun zauna ba insha Allah ta'ala shine abinda za mu cika kashe da kuma irin yadda annabi Ismail shi da annabi Ibrahim suka samu dama suka gina ɗakin Allah ne alfarma ne abin da mu ci gaba da shi a gobe idan Allah maɗaukaci sarki ya kai mu ya kuma ba mu tsawon rayuwa sai ne maka tafi tsakanin da mahaifiyarki da yaran zai fara shiyarwa in kana da dama duka ka ciyar amma inda matsalar take ne idan ka samu abin da ba zai ishe su su duka ba Wala za ka fara ba na mahaifiya ya'ya ku a ganin wace ya fi kamata ya ba ya'ya me yasa mata ita ce gaba da kowa a cikin waɗannan da kafa inda za ka samu ɗan mutisi ba wanda zai iya ci matar ce za ka fara bawa sewa bayan mata sewa sai yaya sai kuma wa sai mahaifa haka jerin yake guda uku ta ɓangaren ciyarwa ta inda za ku gane haka shi ne yaushe ne ya waje baka ciyar da da da iyayenka a yaushe ne ya waje baka ce da iyayenka yaushe ne ya waje baka ce da iyayenka yaushe ne yadda iyayenka yake waje ba a kanka idan ba su da shi yaushe ne ya waje baka ce da yaranka na yaushe ne ya waje baka ce da yaranka kafin su girma to yaushe ne ya waje makance da matakka a abada to kun ga wannan zai nuna muku mace ta fi ƙarfi ina tunanin wannan bayanin dalla-dalla zufin gani matakka duk kudinta sai ka ya waje baka ce ta ita amma iyayenka in suna da shi bai waje ba haka iyayenka in sun girma sun balaga suna da hali bai waje ba amma ka ko buloniya ce dole ka ce ta ko ta zama kamar tsaruna kace ne mm, to wallahi dai Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka mana kada ku jefa kawunan ku zuwa cikin halaka dan haka inda yaro shekara 12 in ka bashi shi abin hawa zai iya fadawa cikin halaka wannan yasa gaskiya hakan bai dace ba kuma zai iya zamantowa hanyar da mutum zai samu zunubi اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقتنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يذل من عليك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله تتنيا وولنا كراتنا مع البركة يا الله سبحانه وتعالى كتنيا متى أنبتوا من ambato mai kyau ka duk waɗanda suka taimaka da ƙarfinsu ko da kuɗinsu wajen tabbatar wannan karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نبكي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك